أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن مسلمي kamar kullum muna jaddada godiyar mu ga sarki Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai ya halicce mu ya rayar da mu ya bamu lahiya ya sake bamu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda suke fahimtar da mu da kawunan mu kenan gaba ɗaya hada al'umman mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita da fata muna nema gare shi Allah tsarkakken sarki maɗaukaki ya ba mu samun cin nasara da kuma samun babban rabo a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi haƙƙi Muhammadin wa alihi na tahirin yau muna cikin bahasi wanda za mu fara kenan imamanci Imam Ali a cikin sunna wato a cikin kenan rewayoyi kamar da mun ƙare bayanin imamancin Imam Ali a cikin Alƙur'ani mun kawo aya akwai ayoyi daban-daban mun kawo aya wadda ta ɗauki tsawon bayani namu wanda bai buƙata kuma sai mun ƙara kawo wata aya wadda za ta ta kuma mu ci irin wannan lokaci ɗin kenan kai tsaye za mu shigo cikin zancen riwayoyi sun yi nuyi ko ba su yi nuni ba a nan wurin mu sani muna da ɗimbin riwayoyi ɓangaren sunna da shi'a musamman ɓangaren shi'a shi ya samu aka yi ganin sun yi yarda da imamanci imam ali saboda ruwayoyinsu suna da yawa game da wannan kuma ba su ba da dama a ƙone musu ruwayoyi ba mun sani bayan annabi akwai sahabin da ana ganin khalifa ne yana da awashi khalifa ne ya umarni mutane su kawo hadisansu duk abin da suka rubuta game da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka zo da su mu yayi kona su yayi wannan muna da dalili duk wanda yake so zai tambaye mu zan ba shi dalili akwai khalifan da ya wannan kuma gaya mishi wani ne wannan aikin ya kone ruwayoyi na manzan Allah wanda suke haɗin gaskiyar abinda annabi ya bari wanda su sun shi ne kai tsaye daga annabi amma da yawa daga cikin ruwayoyin nan ya kona su saɓanin bangaren shi'a wanda suka yi imani da su imamu ali ba su yarda ba su ba da irin wannan ruwayoyin nasu wanda suka ji daga mazan Allah kamar yadda shi imamu alin kankan shi an nemi ya kawo hatta alƙur'ani ayoyi wanda ya rubuta kai tsaye daga mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai ba su ba saboda ya san manufarsu a wannan wurin muke son mu ce akwai ruwayoyi kenan da yawa wanda suka yi magana kan wane ne shugaba da jagora bayan annabi na ɗaya daga cikin misalin da za mu kawowa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratul shu'ara inda Allah ke cewa wa anzir ashiratakal akrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimci da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam tana samun matsaloli duk lokacin da ya kira mutane duk lokacin da ya ce ya kira ya yi kira zuwa ga tauhidi sai kaga ya samu matsaloli cikin wannan kira nashi wannan ya sami ya faru Allah ya ce ka kira danginka kawai ‘yan uwanka ka kira abokaninka ka tara su a wuri guda ka yi kiransu zuwa wannan tauhidin sannan kuma ka yi kiransu tun wannan lokacin zuwa ga wata mas'ala mai girma shine mas'alar wane ne zai yi gadin wannan addini naka bayan tahiyarka tun nan Allah me yake son yayi yana son ya kafa hujja ga al'umma ya kafa hujja musamman ma a nan wurin me yasa aka ce a kira iyalin shi dangin shi ‘yan uwan shi na kusa saboda aikin risala ba ƙaramin aiki ba ne shi yasa mafi yawa an yi zaɓa jagora bayan annabi a cikin iyalan shi saboda aiki ne mai wahala Allah zai bashi aiki ne mai buƙatar haƙuri mai imtihani daban-daban aiki ne babba wanda ba kowa yake iya jure mishi ba yanzu aikin da Imam Hussein ya yi jagora a lokacin shi shi ne jagora wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi aikin da yi wake iya yin wannan aikin wanda zai bada ran shi da na iyalan shi da na sahabban shi wane ne a wannan rana ta ashura ta ranar karbala kenan wanda ake kira ranar ashura ranar goma ga muharram ya ba da ran shi kan wannan addini din? wani ke iya wannan wani shakura ke iya wannan wani ne zai iya tahammulin abin da imam ali ya tahammuli matsalolin da kwama da su a lokacin shi waye ke iya wannan tahammulin ma'ana zaka samu akwai matsaloli daban-daban wanda suka shahi jagora mun sani to musamman jagorancin addini yadda annabi ya sha wahala haka nan wanda zai gare shi ma sai ya sha wahala ko da ba ta kai irin ta annabi ba amma sai ya sha wahala shi ya sama wanda ya yi dacewa daman da ya yi wannan aikin sai a cikin iyalan shi annabin shi yasa a nan wurin ma Allah ya yi nihin wane ne ya san wane ne kuma tunda Imam Ali tun kafin ya zo duniya yana zawa ma a ina na shi a ɗakin kaba wane ne ya samu wannan matsayin in ba Imam Ali ba a ɗakin kaba a kahe shi ku bincika ku gani saboda haka nan Imam Ali na da wani matsayi wanda duk mutane ba su da shi Allah yana sanya ya wannan hasken a cikin jama'a ya ayyana wane ne shi yasa da wannan aya ta zo na anzir ashiratakal aqrabin tun wannan lokacin manzon Allah ya samu damar ya zaɓi wane ne jagora bayan shi shi ne bayan ya tada ‘yan uwan shi da dangin shi su abu talib da sauransu su abu jahal a wani lokacin mi suka yi tsaya ku shi amsa da suka ba annabi lokacin da ya kira su yake gaya musu abin da ke faruwa da shi ku duba abin da ya faru tun annabi ke naina harkon kiran shi na risala na kira zuwa ga addini a nan a garin makka sai yake ce musu da harko bayan ya an yi abinci an yi komi da komi sai ke ce musu wa qad amarani Allah tabaraka wa ta'ala an ad'uakum fa ayyukum yu'aziruni ala amri ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum daga nan ne annabi yake ce mutane Allah ya umarne ni Allah ta'ala ya umarne ni da in kira ku a cikin wannan hanya ɗin a cikin wannan addini ɗin to yanzu a cikinku wane ne zai iya kulawa ya riƙe ya zamanto tare da ni ya zamanto yana kula da addini wannan nawa ko bayan bani nan ta yadda zai zama ɗan uwana ya zama khalifa bayana ya zama wasiyina wanda zan ma wasiya duk abin da ya kamata a kula na addini shi zai kula da shi wane ne a cikinku ku wane ne me suka yi fa ahjama ƙaun? sai suka ƙiya sai suka kiya fa ƙaun an ha jami'an wannan kira da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sai suka ƙi wannan kiran kowa ya jaye sai wa sai imamu ali ku ji abin da yake cewa sai ce ana ya nabi Allah ni ya manzan Allah ni zan iya wannan aikin akunu waziruk ni zan zama wazirinka ni zan zama wazirinka shi ya yarda ko ma muke da cikin wannan hanyar kai tsaye an ce har sai da Imam Ali haka sau uku don ya yi da farko ya ce shi zai iya manzan Allah ya ƙyali ya yi kamar bai shi magana shi ba saboda a cikin wannan ruwayan ma yana nuna cewa Imam Ali shi ne matashi a cikinsu shi ne mai ƙaramin jiki mai ƙaramin shekaru kuma suna ganin ma kamar shi ne mai ƙaramin tunani dukkansu sun girma suna da girman shekaru sai manzo Allah ya kama bai shi ba sai da ya maimaita haka su uku yake cewa ana ya nabi lillah akunu waziruk alaihi akan wannan risala taka ya kama kafaɗin shi da haƙarƙarin shi sai yake cewa haza akhi yake gaya musu to ku saurara wa wasiyi wa وخليفتي فيكم shi ne waziri na kuma wasiyina ne da khalifa a cikinku sai ya ce fasma'u lahu wa ati'u saboda haka ne shi ma nan gaba dole ku saurara mishi ku yi biyayya gare shi Tun tunda manzo Allah ya kafa mutane hujja shikenan a'a me ya faru kun sai wasu abubuwa sun faru su Abu Jahal ba za su yi shiru ba mutanen da kenan wanda ba su yi imani da manzan Allah ba kuma suna son damar su zama izgili a cikin ma iyalan shi ne suna son su mai izgili me suka ce faqama alqawmu yadhhakun sai mutane suka tashi suna dariya suka tashi tsaye suna dariya me suke cewa sai suke ce ma Abu Talib wa yaquluna li Abi Talib sai suke ce ma abi talib kad amaraka an tasma ka ji suke gaya mishi wai ka saurara wannan mutumin me yake cewa wai yana son ka saurara ma danka an tasma wato taya wannan me yake cewa kana ce shi da kyau wai yana son ya ce ka saurara ma danka kuma ka yi mishi biyayya suke ce mishi wannan abin dariya ne wannan kai mai baka dariya suke tambaya abu talib tun nan wurin wannan tarihin mutane sun san da shi cikin mu akwai shi sunna da shi a akwai wannan labarin babu wanda ya sai boye wannan magana din manzon Allah ya aiwatar da wannan kuma tun wannan lokacin ya aiwatar ma wa'annan mutanen ya kuma gaya musu wane ne jagora bayan shi amma tun nan ku ji amsa da suka bashi sun ɗauke shi abin ban dariya to wannan tahiya ta yi ta tahiya har zuwa inda kamar yadda muka nuna muku al'umma musulmi bayan sun yawa a nan wurin ma Allah ya ci gaba da gaya masa wayan jagora saboda haka wannan riwaya da muka gayi za mu ishara kanta a gulguji inda ake samunta na mutum yana iya tambaya ce to tana yawa kawai wannan ana samun tana cikin littattafan shi'a a'a tarihu tabari batun ya duba taba'a wadda aka rubuta a misr kin darul ma'arif wadda ke misra ta zo da wannan rewaya din in muke duba juz'i na biyu shahi na ɗari uku da sha tara sannan ana samun wannan riwaya ɗin a cikin alkamil fi tarih na ibn al-athir wanda yake ash-shafi'i cikin juz'i na nawa na biyu safaha ta 62 da 63 ana samun wannan riwaya ɗin kenan taba'a wadda aka rubuta wannan kamil a tarih taba'a wadda aka rubuta kenan ami a darul asadir fi beirut wadda bugu ne wanda an yi shi a garin beirut na lubnan sannan kuma ana samu a cikin kanzul ummal shi ma juz'i na shida shahi na ɗari uku da tisa'in da biyu sannan wannan cikin taba'a ta farko kenan taba'a ta biyu kenan bugu na biyu wanda aka yi lallai ta in ya ƙare mutane suna ci gaba da neman shi me ake sai a sake buga shi saboda buƙatuwar al'umma da wannan littafi ɗin to bugu na biyu in mutum ya samu bugu na biyu kenan zai ɗauki juz'i na sha biyar na wannan littafi ɗin da muke magana kanzul ummal cikin shahi na 334 mutum zai samu wannan riwaya ɗin kai haka nan a da tanzil shi ma mutum zai iya samu wannan riwaya ɗin da tanzil na haskani ya zo da shi alhanafi shi ma cikin juz'i na ɗaya shahi na 381 haka nan akwai littattafai da dama wanda suka zo da wannan riwaya ɗin Kina a taƙaice wannan riwaya shahararren riwaya ce, wadda mutum bai iya ɓoyewa, gaba da cewa manzan Allah tun farkon aikin shi ya ware nuna mutane, inda nan Allah ya hiddo hasken imam Ali, ya bayyana mu cewa wannan shi ne ya cancanci, yayi gadi na musulunci bayan annabi. Sannan akwai wata riwaya da ya kamata a ce mun kawo ta sai dai lokaci ya ƙware mun za mu dakata a nan, amma cikin darasi na gaba, insha Allah subhanahu wata'ala za mu zo da wannan riwaya ɗin wadda take nuna mu cewa wane ne jagora bayan annabi kai tsaye ba wai da fasila ba wane ne imam ali ne kamar yadda muka nuna alƙur'ani ya nuna haka nan ba kirarin shi'a bane. ne ba wai itikadin kawai kuma shi'a bane. wannan ita ce gaskiyar al'amarin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibina at-tahirin